a sakamakon dokan hana fita na awa 24 da gwamnatin jihar kaduna ta sa ta sanadiyyar cutar coronavirus to hakan yasa shirin gari ya waye ya garzaya unguwannin jihar kaduna domin ganin yadda al'umma suka amshi wannan dokan to mu ji ta bakin wasu daga cikin al'umman jihar kaduna ga kuma yadda zan ta tamu da su ta kasance sunana abubakar wallahi mu dai muna nan dai ba da inda dai zamu yi amma dai bamu dai ji daɗin abin ba dai so muna nan dai ga munan dai anguwa dai haka dai ba inda dai zaka ji dai haka dai gashi nan dai muna dai zaune dai guri ɗaya dai ba daman mutum ya fita je nima a sun bi sosai akwai biyayya sosai sunana Fatima Abdulganiyu ni dai gaskiya alhamdulillah saboda na ji daɗin wannan kafa doka ta ta ɓaci sabida an yi ne sabida lafiyar mu kuma ni a matsayina na mata aure ina buƙatar mijina kusa da ni wannan dokar ta taimaka sosai gani gashi muna tare yana tare da iyalansa da 'ya'yansa mu ba a tashi ba duka muna tare alhamdulillah ta zo mu a daidai masha Allah gaskiya idan a bisa percentage za a sa za a iya cewa an bi dokan 60% 40% ba a bi ba saboda yawanci suna complain saboda wasu sai sun fita za su je su samu abin da za su ci babu abinci gaskiya maganan kenan. Sunana Alhaji Danjuma Musa kuma ni ne dakacin Dankwata. ita doka dama gwamnati tana sawa ne saboda Kauna da take ma al'ummanta idan wani iftila'i ya taso hakan nan wannan gwamnatin jihar kaduna da gwamna ta yi sun yi daidai da suka sa wannan doka domin abu ne wanda ya shafi duniya gaba daya dokan da gwamnati ta sa gwamnati ba za ta sa dokan da zai cutar da jama'a ba domin tana kaunar jama'anta kuma ba ta son abin da zai same su shi yasa ta sa wannan doka kuma gashi nan muna bi sau da kafa. Lin Francis, to ga mu muna zama tuka ba daɗi amma muna Allah ba mu zaman lafiya. Sunana Shamsiya Muhammad Garba. Ni gaskiya wannan dokan ta burge ni bata bata mara ko kaɗan ba saboda shi ne ya dace saboda za a kare lafiyar mu ne ai ba wai don wani abu. Mu dai gaskiya mun ganta yadda ya kamata ba mu san ta ra'ayin wasu ba amma ana mu ra'ayin ne daidai. Sunana Chris. Ana gani gaskiya daidai don an tare ma mutane ana taimaki mutane saboda rayuwar mutane ana safe rayuwar mutane ne saboda yana so a cice rai don baka sani wa na da shi wa ba shi da shi ba addu'a mu ne da fatan bai shiga Kaduna state ko ba amma kuma muna addu'a ba zai shiga ba saboda mu san waye ne da shi da waye babu ba ni ana wa gani gaskiya abin da gwamnatin mu yayi yayi muna daidai sunana Abdullahi Idi Dauda in aka ce gwamnati ta sa doka duk wanda ke eh, na gwamnati ne yana karkashin gwamnati so ya kamata ya biyayya ga dokan gwamnati saboda ita gwamnati ba za ta sa abin da zai cutar da mutane ba sai dai eh, tana neman yadda za ta samu kariya ga mutane kuma wannan hanyar shine mafi sauki wanda ake ganin insha Allah za a samu kariya ga wannan cutar tunda cuta ne wanda yake yake yawo idan gwamnati ta ce ka zona to akwai dalili sa ta ce ka zona sunana sa'idu dauda dokan amtin to me is okay yayi Eh, turawa sun ce wai prevention is better than cure ai yana son mu da wani sai cewa mu zauna guri daya kenan eh they was they respond to stimulus eh they respond mutane sun zauna dole saboda yana son mu ne wani da sai cewa mu zauna gida kenan ba haka ba zai bar kowa yawo sunana toyin to mutane suna bi amma ni gaskiya yadda aka sa ni na ji daɗi abin da yasa kuma na ji daɗi kasan mazajen mu yanzu ba sa yawan zama a gida amma kamar ni na ji daɗi dan kwana biyu bana ga mijina amma yana nan tare da ni to a wajen da mu muke ana bi ba mu da matsala sunana maryam to a gaskiya dai wannan doka gaskiya dai da an canza shi saboda ko a gaskiya ina so dai in ga na ci gaba ko a gurin zuwa makaranta na To a tsakanin wannan doka dai makaranta na ta sa ya tsaya. Inda da wani halin dai da an zaɓi mana wani dokan da dakatar mana makaranta. Eh sosai saboda lafiyar mu ne amma da dai an duba mana wani dokan da saboda mu ma muna so mu ci gaba da karatu. suna na Nuratu eh, Ibrahim. Mun san ce zaman lafiya mu ne ana so. Kuma ba sa so mu samu matsala ciwo wanda ina yawo yanzu. to saboda shi ne an ce mu zona wannan zona to mun san saboda zaman mu ne amma to ci abinci shi ne matsala saboda waɗansu ba su fita ba ba su samu abinci na rana in allah ya taimake mu an dan rage mamu wani abu da ke awa ashirin da hudu ba ko kaman awa shida ne ko kaman awa nawa ne zai mu fita mu dan samu abun da za mu ci mu dawo gida mun ji da amma to in miji ba kudi mata ma ba kudi to yunwa fa ya za yi ne matsala mun ji daɗi to mun gani wanda zai fita tun da safe e zo da dare su yara ma ba sa su san baban ba ba to mun ji daɗi amma to in ba fita a nema abinci ba ba zai yiwu ba sun zana hassan abdulmumini gaskiya al'umma sun bi wannan doka na kiyayewa akan wannan doka da aka sa na awa 24 duk inda ka duba za ga ba mutane da suka kai mutum biyar ko goma a zaune sai daga mutum ɗaya an zauna ana alhini da wannan doka da aka sa kuma al'umma gaskiya sun bi dokar nan ɗari bisa ɗari a kan wannan doka da gwamnatin jihar kaduna ta sa kuma wannan doka da gwamnatin jihar kaduna ta sa gaskiya abu ne mai kyau saboda yin hakan shi ga rigakafi gaskiya yana daɗi da sauransu saboda cakuɗin neniyar da ake yi zai iya haifar mana da wasu matsaloli irin abin da ita gwamnati take gudu eh, gaskiya al'umma suna bin wannan doka na wajen rabuwa da aka ce a yi tunda gaskiya ba ka taɓa ganin mutane sun cunkusu waje guda ba sai dai ga mutum ɗaya biyu uku haka suna na habibu wannan doka dai sun bi ta mutanen jihar kaduna sun bi wannan doka yadda ya kamata sun ba da goyon baya ɗari bisa ɗari akan wannan doka sun kiyaye sun bi doka na haruna musa to alhamdulillah ana na ana binta sau da tun da abu ne da ya zama bayan da za ka yi dole ka haƙura da shi to masu iya magana dai kan ce abu doka a zauna lafiya ubangiji allah ya kawo mana karshen wannan matsala karshen rahoton kenan abdullahi musa sogiji ditv gari ya waye gari ya waye dukan duna yayewa gari ya waye